wani babban wanda zai yi fim mai sa kudinsa bai san ina ne makomarsa ba dole ta sa mutane sun dawo masu yin babban production sun dawo suna yin kananan fina-finai eh, suna kuma target ɗin kawai za su kai shi iya gidan tv ne sai a ɗan sake shi online manyan producers da dama yanzu da daraktoci sun koma in masu nufin basa ba sa iya faɗan nasu ne saboda rashin kyansu rashin ingancinsa. Bayan rabuwanmu da kai menene ci gaba wani fim kake yanzu? Wato Hajji Abaraka mun raba lokaci mai ɗan tsaho ba a tattauna ba, to kuma bayan abubuwa sun zo sun canja Allah ya kawo gwamnati ta zo ta yi abubuwa wanda za mu iya ganin su da ni alkhairi ta yi su. To kuma ita bayan ta yi kamar appointment ɗin shugaban hukumar ta ce fina-finai. ya zo da wasu sababbin salo wa'inda ka iya cewa ko rashin sani ko kuma jahiltar abubuwa na rayuwa sai ya mai da zamanin mulki kujerar tasa kamar lokacin mulkin malar rabu suka haƙura suka janye kudaden su suka koma wasu sana'o'i to wannan ya taka rawar gani gurin mu da muke iya yin fina-finai dan miliyoyin kuɗi kowa ya ja da baya aka ja da baya to wannan yana daga abin da ya jawa kasuwar ta turkushe sosai da sosai aka daina yayin fina-finan ma gabaki ɗaya saboda babu masu kyau to ta kai ta kawo yanzu ni idan taka tambaye ni wani fim ne daga mu da ke na san na yi fim da yawa amma kiredit din ma ba ma so a ba mu cewa mu muka yi fim din saboda an koma irin fim din nan da baya buƙatar ka saka sunanka ko kamfanin ka kawai dan kuɗin da da ka rayu shi kake nema to wannan shine dan takaitaccen abin da ya faru ga masana'antar fim to amma kuma idan kana iya yin fina-finai na waka ko kana ganin wani abu akwai kamar irin su yaron nan bashir mai shadda to kin ga shi zai yi fina-finansa masu dan labari masu kyau kuma ya kai shi fim house sinima to yana target ɗin sallah to wannan lokacin shi kin ga yana da hanyar da zai shiga to ba hanya ce da za a taru kuma a yi mata rubutu ba dan shi kadai yana tana kai mai yana bullewa kuma a je a hanya hanyar baki ɗaya ka rasa ina mutum kamar a tare a turmushe ta ba wanda a na? kamata yi shi ne wannan ya gano ta a ban sai ya ci gaba kada a shiga ya zama kamar ana mishi hasada ko wani abu da ya kama da haka a zo ƙarshe a ce shi ma gidan ya daina kawo kuɗi wato dama dai ita kuma kasuwar mai faɗi ita ce kasuwar a yanayi wacce ta wambai wacce duk competition ɗin kun ashirin ne zai ƙare wacce ko yanzu ake ɗan ganowa competition ɗin ana yin competition din turmushe ta za a yi kin ga to bai kamata ya competition din ba kamata ya abar wanda ya samu ta ya ci gaba da yi sai dai zana nan ana ta kokarin laliban hanyoyi wanda da taimakon ku ko mutane na media insha Allah muna sa rai abubuwan da muke ta tunani yanzu a bayan fage mu zo da shi za ku taimaka ku tallata shi kuma ya kasance mun samu abubuwan da muke sa ran za mu samu a wannan sana'a insha Allah. To wannan sabon sauyi da aka samu shi masana'antar Kaniwood ya ta karɓe shi. Mm, babu wani abin mamaki kin san zamani dama yana haka zamani yake. A duk lokacin da zamani ya zo daga kare ya canja to idan baka karɓe shi ba kai za a bari a baya. Tunda 'yan mu na wasu ƙasashe suna nan suna yin fim kuma suna cin riba kuma suna to hanyoyin da suka bi dole mai da hankali mu ma mu bi wannan hanyar sau da kafa tiryan tiryan in muna so mu gaci gaci domin an ce kasashen da suka ci gaba sun dogara ne da su nemo karan farko kenan sannan sai su na to mu gaskiya mu da abubuwa mutane ba su karbi sinima ba gabaki ɗaya a Najeriya ba wani wajen Najeriya ba. Don haka dai dole a samu wata hanyar da za a dinga riskar da mutane wa'annan fina-finai suna gani ta hanya mai tsafta amma dai ba wannan hanya ta sinima ba ko da kuwa saboda problem ɗin sinima shi ne. ko da na ce ina son a shiga sinima to ƙarya nake me yasa na ce ƙarya nake yi ni idan na wani yana yi ina zuwa da babata da babana mai kallo to kuma na kai sinima ne don iyayen mutane su je su kalla kin ga kenan ƙarya nake ba so ake aje ba dan da so nake aje da zan fara kai iyaye na ne to amma dai a samu hanyoyi tun da al'umma ce da take da faɗi a buɗe tunanin naka abubuwa wanda za abubuwan za su jiwo ga mutane kuma kaɗan ƙara ga kuɗin magana ta downloading ita ma wannan mun taɓa tattauna ta a baya magana da gaskiya hukuma ta taka rawar gani gudan yin karfin su lokacin da wasu hukumomi suka zo suna kakkama su daga cikin yan fim suna kama su a ɗaure su ci taron su a ce sai sun biya kuɗi sai gwamnati ta yi tsallan baɗake dai wacce na gaya miki a baya ta ce ana ɓata mata siyasar ta ana kama 'yan downloading da sunanta don haka ba ta isa a ƙara kama su ba don su ma sana'a suke yi to kin ga kenan ita gwamnati ta yadda mu mu rasa aikin yi su kuma su samu aikin yi to shi da to kin ga yanzu da Allah ya kawo lokaci aka daina saki to a ina za su ga fim din balle su ba an ce sana'a suke ba to mun kare gashi ashe ba sana'a suke ba da sana'a suke sai su ɗauki kayan aiki su fita su yi nasu to shi ma wannan irin abu ne da yake da alaka da yanayi na siyasa wacce kuma ita gwamnatin mai yiwuwa ma bata san wannan wakilci da ta bayar akan ma'ana ya mana shi ba wannan shi ne to madalla mubarak abba dandali na godiya